هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون Allah shi kaɗai shi ne wanda rayuwa take a hannunsa shi ne kaɗai kashewa take a hannunsa idan ya nufi wani abu ya kasance kawai zai ce ma wannan lamari kasance sai ya kasance